gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da Juma'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mita 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe. a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i inda yau ma 29 ga watan Maris shekarar 2019 shirin namu zai tattauna akan tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya. da farko dai aka yi zancen ayyukan najeriya hmm. ana zancen yanki ne wanda ya haɗa ƙabilu daban-daban Hadiza a yau dai za mu ji tattaunawar da abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta yi da Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero da ke Kano akan tarihin masarautar gargajiya a arewacin Najeriya. To yanzu bari mu je ga tattaunawar Maryam Dauda da Dr. Tijjani Muhammad Naniya. To jama'a masu sauraro barkamu da warhaka. A yau ina tare da Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero da ke Kano. Shirin yau da gobe ya gayyato shi ne musamman domin ya ba mu takaitaccen tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya. Dakta mu ne maka barka da zuwa. To wai ta ina ma sarautar gargajiya ta faru ne a tarihin arewacin Najeriya? to da farko dai aka yi zancen ayyukan najeriya mm. ana zancen yanki ne wanda ya haɗa ƙabilu daban-daban musamman ƙabilun na akwai inda hausawa suka fi yawa akwai kuma inda waɗansu ƙabilu kamar kanuri suka fi yawa akwai kuma inda ƙananan ƙabilu wajen filato da bauchi da adamawa nan ma suke da yawa saboda haka akwai yankuna kenan iri uku za a ce Eh. to ɓangaren hausawa tarihin sarauta ya samu asali ne gaskiya fi da shekara dubu biyu da suka gabata hmm. kuma inda aka fara nuna wannan sha'anin sarauta shi ne daura daura daura ma nan sarauniya daura ma eh, eh, domin daura game da hausawa ta ita ce asalin wayewar kai na kasar hausawa game da sha'anin mulki da gudanar da harkokin jama'a hmm. domin tun kafin ita kanta daura mama da ake magana ko shi baya jidda da ya zo to an ce akwai sarakuna sarakuna sun kai kusan ishirin wanda suka yi mulki kafin shi kuma hmm. sarakunan nan duk na ne a nan daura kenan eh, eh, a lokacin daura sha'anin sarauta mata ake gadin da ta mata ake samu ba maza ake bi a samun gado ba mata ake bi ikon Allah sai bayan zuwan bayan tijani ya koma ake bin maza wajen sha'anin sarauta to asalin asalin sarauta na kasar hausa gaskiya daura ita za a fara magana a kai hmm. sannan duk kuma waɗanda suka samu daga baya ƙasashen hausa da ake ce hausa bakwai ɗin eh. su ne suka haɗa da gobe da kano da zazzau da biron da rano da da katsina in ka hada da daura sun zama bakwai kenan eh. to saboda haka su duk daga baya misalin da ya ce zanen suna suka suna kafa mulki irin tsarin mulki na shugabanci irin na sarki da magoya bayan su da majalisarsa da sauransu kuma mm. ma iya cewa ma daga nan aka ga tsarin irin na yin badala wato badala a kewaye gari domin tsaro to ma iya cewa daura ita ce uwar bijiyar kasashen hausa ta nuna musu wannan al'ada to dakta da kuma Eh, dakta ban tare numfashin ka ba dadda dai na san cewa labarin ko tarihin yana da tsawo. Su waɗannan Hausa bakwai ɗin da ka lissafto mana, ya aka aka samo mm. su? ‘Ya'ya ne kuma ‘ya'yan daurama ne koko ina asalinsu? Wato, wannan asalin duk da masu tarihi yanzu na ta sun riga sun yi jawabi a kan kasancewa ta yanda ya taso a tarihin ko ba haka ba amma dai abin da aka fi yarda da shi shi ne wato ita daurama tana cikin mulkinta hmm. sai wani matafiyi da ake kiransa abu yazidu hmm. wanda ya taho daga yaman yaman ta kasar larabawa yaman ne eh. wannan eh. Eh. to shi ne ya taho da ya zo ya kawo ziyara afirka da ya zo afirka shi ne ke biyo ta borno ya zauna a borno aka ce har ya yi aure a borno da ya taho shi ne ya haifi ɗa shi ne ya zauna a biram shi ya sa biram ta zama daga cikin ƙasar hausa aka ce ya bar a nan wajen a biram to daga nan ya eh, taso a nan jiran yanzu ana ce mata jiran ta gabas yanzu ana ce mata nan wajen auyo wani kusa da hadija eh, to daga nan kuma sai ya taho gaya a gaya aka ce aka yi maka wata wuka wanda yake wata kuka mai kaici kuma kamar kuma kamar wato wacce ta kasance ita wukan nan mai kaifi ce kuma kamar irin abin da ake cewa rantsattsiya na gane wato kamar irin tana da daki haka a jikinta to to to to daga nan kuma sai ya tafi shine sai zai daura to a daura ne a lokacin da za suna cin wani wahala na sha'anin ruwa sai a wata rijiya suke shan ruwa to kuma rijiyar ba ta iya samun ruwan sai wani lokaci lokaci domin akwai wata macijiya huriya wacce ta mamaye rijiyar ba ta bari a zo a sha sai a sati ta ba su lokaci kamar ta bai shi a sati a bada lokaci daya sai ta kauce sai kowa ya zai sha ruwansa da ɗebi ruwan da yake so. Hmm. To bayan nan amma ba wanda kuma zai sake neman ruwa sai wannan lokacin ya ke to wannan wahala suke ciki. Ita saboda haka sai wani shi abu ya zidu da ya zo daura to bai san kowa ba saboda yi gidan wacce ya sauka ta tsohuwa sai yake zai sha ruwa ta fita ai ba ta da ruwa domin ba ruwa a garin rijiyar kuma da suke samu lokacin za su ɗiba mai zo ba mm. sai mu dalili sai aka gaya masa cewa ga abin da yake fara sai shi zai je ɗebo ruwan to ya je zai ɗebo ruwan shi ke nan sai macijiya ta fito hmm. tana fitowa shi kuma sai sa wannan wukar tasa ko takobi ya kulle mata kai to tun ne mata kan da yi saboda haka ya bar wasu suka ce a yi ɗauki kan ya tafi da shi haka waɗansu kuma suka ce a takalmin ta ya bari to wannan abin sai ya tada da aka zo da safe aka ga abin shi a gindin waje kuma ga rijiya yanzu kowa zai iya zuwa rijiya ga dai miki ta fito to aka ji ajiya sarauniya ita daurama ita ce neman waye ne wannan duk wanda zai fito ba ta ce ina kan in kan ne to in kuma takalmi ne to kila a lokacin ma waye ne sa takalmi ai sai dai din din mm. saboda halin da ake cikin a lokacin kila ma masu sa takalmi sai sarakai sai kuma masu hali to in ma sai kai ne duk wanda ya zo ya kasa nuna to shi ne abin sai aka ce akwai ko wani bako da ya zo gidan wancan aka tabbata sunan matar sai aka kira shi sai aka ce sai ya zo sai ya fito da kan ya nuna in mai kan kai ne ya ɗauke ko kuma in takalmi ne sai sa takalmin ke masa bibi, na nuna ɗaya warin magaci to wannan ya sa ita sarauniya ta ji daɗi sai take cewa me take me yake so ta yi masa hmm. na girmamawa sai yake shi sai dai zai aure ta hmm. shi ta yadda ta aure shi to da ta aure shi sai suka sa masa suna baya gida abin da yake nufi wato wai ya fara koyon hausa da baya ji da wato baya jin hausa da asalin sunan kenan ya fara koyon hausa ne aka ce shi ne sunan ya sama baya ji da to amma asalin sunan shi eh, asalin sunan shi shine Abu Yazid shi ne Abu Yazid da aka yi auren ne aka bashi wannan suna a Hausance baya ji da eh, eh baya ji da to shi ne koma baya ji da Ah. to saboda haka shi kenan da to kuma sai fara mulki to tun da ya fara mulki to mulkin sa da ya fara to shi kawo ƙarshen mulkin mata a kasar daura mm. domin ɗayan da ya haifa sai kuma suke zo ne yake gadon ke daga nan sai yado ya canja daga ta ɓangaren mata ya koma ta ɓangaren maza domin da an shiga wata ɓangaren matan to da lokacin daura mace to sai dai ya uwata ta gaje ta saboda ba ta da mace eh to amma yanzu zaman sa da ya aure ta ya zama ta sai zama shi shi ne sarki ita ko ta zama sarauniya to amma da ya mutu saboda haka sai ɗansa ne ya gaje shi to daga nan ko sai abu ya fara sai sha'anin sarauta sai ya koma daga ɓangaren mata ya koma ɓangaren maza ai shi yasa ɓangaren sha'anin ko a dangantakan mu ake fi zancen ɗan uwa ba a sha ɗan uba in ka ce ɗan uba to kana faɗo wani abu ne kamar mai zafi ba jituwa amma ka ce dan uwa wato kauna ce saboda asalin hausa komai ta bangaren uwa ake samun sa oh. eh, to saboda haka to shi ba ya ji da yayi sai san sai haifi ya bakwai da daurama nan eh, eh, tare da daurama to yadda labarin ya toce waɗannan ƴaƴa bakwan shine a ƙarƙashin ɗansa bawo ka ya haifi kai bawo shi kuma bawo sai 'ya'ya bakwai waɗannan 'ya'ya bakwai su ne waɗanda aka tuttura su inda hausawa suke zama manyan garuruwa wanda suka zama manyan garuruwa kamar su kano katsina gobe rano zazzau biram mm. to su ne suka zama sarakuna a shi ne ake cewa asalin sarauta daga daura ne to wannan shi ne labarin da yake ake yawan hausa eh, bakwai daga karkashin eh, bawo suka eh, zo kenan eh kwarai da gaske kwarai da gaske to amma akwai wasu masana tarihi Ɗan autan ya ɗan autan ya dan autan autan su rano shi ta ake cewa kamar da ana wakannin ta wani mazajin sarki rana ake ce mai rana garba autan bawo wanda ta ta yi haka To Madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe ku shakata da wannan wakar. siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. tarayyar mata ibo a Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya, nigeria uwa Najeriya, a Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. To masu sauraro ga cigabawan tattaunawar Maryam Dauda da Dr. Tijjani Muhammad Naniya kan tarihin sarautar gargajiya arewacin Najeriya. To yanzu dai hmm. ta ƙarƙashin bawo aka sami Hausa bakwai kuma daga nan kusan za a iya cewa aka sami tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya saboda eh, su ne suka bazu. eh shi ne ya sa ɗan baɗin sarautar gargajiya wanda duk sauran garuruwa na hausa na hausawa suka ɗauki a kai da irin tsare-tsaren da komai da komai to kuma in aka koma wani ɓangaren na arewaci ai kuma akwai ɓangaren inda kanuri su kuma suka yi wanda su kuma suka fara kafa daula irin ta kanayan wanda lokacin daular ma a inda yanzu take a kasar chadi ne babban birnin su injini Su kuma suka kafa sarauta su kuma ita ce ake kiranta ta saifawa da na wato jikan saif ya diyaban shi ma asalinsa shi ma an ce daga bagdad yake kuma wani mashahurin masanin tarihi da ake kira Profesa Abdullahi Smith eh. ya yi rubutu wanda ya tabbatar da cewar wannan batun da ake fada yana da kashin gaskiya domin yadda ya kawo tarihin abin ya nuna cewar akwai abin da ya nuna cewa a can bagadad an taɓa samun wani sai zulubi ya zane wanda ya taso ya taho to kuma da suka zo ya sha'anin mulki suka zo suka zauna da jama'ar magumi a nan izini wato inda ya zama babban eh. birnin kamen to a nan kuma suka ya zama shugaba sai kuma duk 'ya'yanta su ma sai suka zama sarakunan daular da ake kiranta ta kamen mm, da su ma su maimakon a ce sarki su ana kiran mai shugaban sarautar mai mai eh. ina ke cewa maiwa ne maiwa ne wato shi ne kamar oh. sarki ne to ita wannan daula ta kamen wato an kafa ta tun karni goma na goma sha ɗaya hmm. kuma babban birnin ta a nan izini ne wanda yanzu a caji yake kuma ta shahara kwarai da gaske bata ruce ba sai karni na goma sha biyar inda aka tada hankali su masu sarautar saboda yakuna na kabilu da ke wajen ana ta gasar waye zai fi karfin mulki hmm. to sai aka kore su sai suka ƙetaro kogin caji a karni na goma sha biyar da suka oh. ƙetaro kogin caji sai suka kafa sabuwar daula a ƙasar borno suka kafa babban birni da ake kira ga gargamu to a nan kuma suka ci gaba da mulkin su su kuma sai ake kiran daular daular borno waccan ta farko daular kanem wannan ta biyu da suka kafa a na goma sha biyar sai ta zama daular borno kuma sarkin da ya fara mashahuranci a kai eh. shi ne ake kiransa mai ali gaji to daga nan ita kuma daular borno ta ƙarfi ita ma ta buwaya ta shahara ta zo har ta rika kawo wa manyan ƙasashen hausawa ma farmaki ta yi kokarin mallaka waɗansu kuma ta yi kokarin cirta ta waɗansu sun biya ta biya hmm. to kin ji kuma wannan bangaren kenan to kuma akwai waɗansu ƙananan kabilu kuma da ake kima a arewacin najeriya ciki hmm. tun da ake zancen arewacin najeriya to idan baka taba su ba to baka yi adalci ba domin dai akwai su ma suna da tsarin sarautunsu misali akwai mace huriyar kabila wacce ta yi tasiri a kasar hausa a kasar arewa eh. wanda kuma lokacin yana da alaƙa da kasar da daular barnama da daular kasashen hausa na yaƙi da kuma cinikayya da komai ita ce daular da ake kiranta kwararrafa ko da ake kiranta eh, da ake kiranta dukun mutanen kabilar dukun da ake magana yanzu a taraba kenan eh a taraba to asalin su wato mashahuran mayaka ne kuma sun kafa daula sun kafa daula wanda yake daular nan ta yi girma kuma ta yi ƙarfi wanda na kira miki har ta rika kawo farmaki kasashen hausa musamman kano da irin su gobe da an samu da zazzau an sami yaƙe-yaƙe tsakanin musamman kano da kwararrafa to su ma wata daura ce ta suka kafa ta su ma kuma akwai irin tsarin mulkin su da tsarin yadda suke tafi da al'amuransu mm. eh, to kuma ma shi ma kuma ko da yake su wannan daga baya suka yi to ko in kika can ƙasa wajen kika kusa zuwa wajen kan hanyar kogin Benue ne suka zuwa wajen sila kwaja. Eh. Akwai daula ita ma ta Igala. Ita ma tana da ƙarfi. ta taso a wajen kabilar eh, Igala ba. Wanda su ma sun kafa daula ta yi ƙarfi kwarai wacce sun kafa daula tun da ƙarni ina jin na goma sha takwas ne. Mm. Daular nan ta tashi ta yi ƙarfi ita ma har ta zo ta mallaki wurare daga inda ta mallaka har da kasashen ibo. Mm. wajen su onitsha da sauransu wani bangaren ibo na arewaci arewacin ibo eh. to daular igala ta mallake shi yasa ma kawo musu irin tsari na sarauta don su ba su da sarauta oh. to mallakar su da ta yi shi na ta kawo musu irin wannan tsarin suka fayo suka rika ɗaukar al'adun kamar ake cewa the uh, obi of onitsha eh. sarkin onitsha to ai sarauta saboda wannan mallakar su da kabilan igala suka taba yi shine suka samu arin yadda ake tsarin su ne arewacin ibo na wannan wajen har suka zama suna ci a nan sarauta amma na tsakiya da na kudu za ki ga ba su tarihin sarauta ko kaɗan. Eh. Eh, to a takaice idan muka duba to irin waɗannan shine waɗannan kabilu ne suka da suka yi arewa kuma waɗannan sun kafa dauloli wanda suka yi sarautun su iri daban-daban to daga cikin sarautun ah. nasu to shine sai mu ɗauka to kuma a cikin ma ƙasar hausan Eh. akwai makwabtansu wanda kananan kabilu wanda suke da alaka da hausawa shine aka ce su kuma sun kafa akwai da ake kira wai banza bakwai akwai hausa bakwai na kasashen hausawa zalla akwai kuma wacce ake cewa banza bakwai wanda su kuma wato hausawa ne amma kuma ba hausa ba kamar haɗin gandiza na gane eh, akwai kabilu da dama a ciki kuma akwai hausawa an yi auratayya an zama ɗaya har ma ya zama tun da ana gaba ya zai zama wasa har ake abin da shine hausawa suke son su nuna mulkin su akan suke ce musu sun yarda hausawa ne amma kuma wai banza bakwai wato su ba su kai matsayin da za su fiya su kamar eh, cikakkun kasashen hausawa ba haka eh, su ma kuma sun su bakwai ne to ne kika zancen kamar kyadi akwai keba a ciki akwai zamfara a ciki akwai nufi a ciki akwai ilori a ciki akwai gwara a ciki akwai kwararrafa a ciki Hmm. to waɗannan to waɗannan su shi bakwai ne ake kiran su banza bakwai to kuma su ma sun kafa dauloli akwai yahudi su ita ce ta bakwai hmm. to su ma dauloli suka kafa na mulki kuma na mashahuran mulki kowanne kafa kuma su ma sun yaƙi a kuma suna tsarin tattalin arziki da tsarin yadda ake mulki sosai to su ma suna ciki inda akwai hausa bakwai akwai banza bakwai hmm. akwai daular kanayan akwai daular borno akwai daular kwararrafa akwai daular igala to ba su nan dai sai kuma kanana waɗanda yake su ba su da muhimmanci da zamu ce zamu iya ware su ne bayani domin suna da yawa amma dai waɗannan su ne mashahuran kasashe da aka yi mulki kuma aka fito da tsarin mulki na shugabanci irin na sarauta ta gargajiya to wannan shine shimfiɗar da zamu yi sauran kuma ɗauka za a yi daki daki za a ɗauka ne ko a fara ɗaukar kasashen hausa a zancen hausa bakwai eh. sannan a zancen bansu bakwai sannan a dawo a zancen kane sannan a zancen borno sannan a zancen kamar kwararrafa a zo a zancen igala da kuma abubuwan za su taso daga cikin bayanan da za a yi. to mun gode dakta to yanzu mun ji labarin koko tarihin masarautan hausa Eh. Kafin zuwan turawa kenan da larabawa. Eh, Wannan kusan shi ne ya shimfiɗa musu hanyar da suka iya zuwa suka taka rawar da suka taka. To da suka zo kuma zuwan su wani irin tasiri ya yi a masarautun turawa da larabawa. Eh, abin da ya faru su larabawa da suka zo. Su zo ne sun zo ne da bukatu musamman guda biyu. Ta ina ma saka ballo da suka zo? Na farko na farko zuwan larabawa kasar Hausa eh. ya samo asali ne tun daga bunƙasar da addinin musulunci ya yi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato eh. daga daular halifancin sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda ya zama shi ne shugaba na biyu bayan sayar na abubakar da ya shugabanci daular musulunci eh. bayan wafatin annabi wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi sayar na umar ya yi shugabancin daular musulunci daga shekara ta ɗari shida da talatin da hudu hijiran masihiya wato lissafin masihiya mm. zuwa shekara ta ɗari shida da arba'in da hudu To a shekara ta ɗari shida da arba'in wato yana kamar shekara shida yana mulki kenan. Eh. Ko in ce yana shugabanci don su ba mulki suka yi ba. Yana cikin wannan shugabanci sai ya tura sojoji suka zo suka kama Masar da yaƙi. Suka ci Masar da yaƙi to cin Masar da yaƙi sai ya buɗe wa musulmi larabawa hanya ta yowa yamma. Suka rika kawo musulunci har suka kai musulunci ga maroko to da suka kai maroko sai suka kaci kaci biyu waɗansu sai suka ƙetare ruwan da mediterranean eh. suka tafi andalus wato spain oh. waɗansu kuma sai suka biyo ƙasa wato kudu sai suka ƙetare hamada hamadan da ake kira ta sahara ita haka sai suka zo ƙasashen hausa wato biladin tukuru ƙasashen hausa ko in ce ƙasashen baƙaƙen fata tun daga inda wajen inda yanzu mali take har ya taho wajen su ya taho kuma wajen kasashen hausa to sai waɗansu larabawan sai suka yi nan sun taho da bukata biyu su yada addinin musulunci kuma su yi kasuwanci saboda ka su da suka zo ba mulkin mallaka ne kasu ba eh. da suka zo duk sarakunan da suka samu ba yaƙarsa suka yi suka kwace mulki ba a'a su suka yi suka nuna musu muhimmancin musulunci suka karbi musulunci kuma suka nuna musu muhimmancin kasuwanci suka sa jama'a suka shiga kasuwanci hmm. to saboda haka sai alaka ta addini da kasuwanci su da tsarin kawo addini ne kuma ta kafa cikin kasuwanci na girmama juna tsakaninmu da su to a kasuwancin kayayyakin su suke kawowa da kuma wanda su suke samu daga turai su kawo su kasashen mu kuma nan kasashen mu su samu irin kayayyakin mu su kai can hmm. kayayyakin musamman abin da suke samu kamar kayayyakin da ya canganci irin fatu da ake sarrafa su Eh. kasashen hausa muna musamman kano ana yin waɗansu irin fatu masu kyau ake jene su a gyara su wanda a lokacin idan an kai su can kasashen afirka ta arewa kuma eh. an kai su turai turai da suka rasa inda za su suke kiran su wato fatun maroko ake kira maroko leather mm. amma asalin su da kasar hausa ake yin su mm. to wannan yana da cikin abubuwan ciniki sai kuma sauran abubuwa wanda ake yin cinikin da su to su can suna kawo mana abubuwa nasu da na turawa mu kuma muna kai musu namu na kama misali na fata to wannan shi ne abin da ya faru tsakanin mu da larabawa saboda haka musulunci su kawo da kasuwanci eh. to su turawa lokacin da suka zo su eh. larabawa kai sun fara zuwa wannan yanki namu misali sun fara zuwa borno tun da ƙarni na goma eh. suka fara zuwa borno waɗansu ma suke suna ƙarni na takwas Tun lokacin musulunci bai fi shekara ɗari da hamsin ko ɗari biyu da kafuwa ba suka fara zuwa daular kanem amma nan ƙasar hausa ba su fara zuwa ba eh. sai ƙarni na goma sha biyu hmm. suka fara zuwa ƙasashen hausa kuma inda inda suka fi mashahuranci a zuwa shine kano inda suka zuwa ƙarni na goma sha hudu lokacin zamanin da ya fi su mashahuri shine sarki ali gaji amma kafin nan ma suna zuwa amma sai dai karfin da suka fara yi mm. sai a wannan lokacin da wangara suka fara nuna musu hanyar zuwa zuwa kasar kano saboda cinikayya ko kuma waɗansu dalilai nasu kamar na kawo addinin musulunci to lokacin suka fara zuwa da hausa to shi ne dai za mu ce zuwan larabawa kasashenmu na arewa mm. wato ya faro asali tun da ƙarni na tara eh. har zuwa kuma illa ma sha Allah har yanzu muna da alaka da su sosai to kamar amma su turawa eh yawa mhm. amma su turawa lokacin da suka fara zuwa kasashen eh. baka fata mu ba su fara zuwa mana arewa ba amma sun fara zuwa yankin da ake kira najeriya wato wajen daular benin tun karni na goma sha biyar amma nan arewa turawa ba su fara shigowa nan arewa ba sai kusan ƙarshen karni na goma sha takwas lokacin da suke kokarin gano asalin inda mashahurin kogin nan na kwara inda ya taso da inda ya da hanyar da ya bi da kuma inda ya kwaranya wanda in za a iya tunawa a tarihi ake cewa mashahurin baturen nan da yake binciken yadda ya gano yadda afirka ta afirka ta yamma wato kasashen bakaken fata suke mm. ya zo nan wajen futa jalon futa toro inda asalin kogin kware yake ya shiga yana bin kogin kware domin ya ga inda ya tafi to a kokarin gano inda ya tafi to a nan tura suka fara zuwa arewa inda yankin da ake kira arewa domin sanda ma ya mutu ai a wajen bursa ya mutu kusa da wajen eh, tsakanin kebbi da ita niger din wato kasa wajen gulakwaja mm. saboda haka sai wajen shi kuma ya yi wannan ne ya mutanen ne alif ɗari takwas da biyar kin ga an fara ma jihadin shehu usman dan fodiyo sannan turawa suka fara kokarin zuwa arewa To Madalla masu saurare za ku ji ci gaban wannan tattaunawa akan tarihin masarautar Arewa, Arewacin Najeriya. Duk a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya ba da umarni wajen haɗa shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da taya ni gabatar da shirin hadiza kyari ni zahara aminu fage daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau